Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. suna na Aisha Mu'azu. duk ranar alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a kasar kamaru tare da wakiliyarmu a can maimunatu sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masauraron barkamu da warhaka. fatan kowanne ku na cikin koshin lafiya muna jin daɗin kasancewa tare da ku cikin wannan shiri mai albarka shirin yau da gobe wanda maudu'i da zamu tattauna a kai yana da muhimmanci saboda a yau mata suna kokawa an bar musu ragamar gida su suke kula da komai da komai ko kuma a'a za su ɗauka so hamsin mazan masu su ɗauka so hamsin tafiyar da ake yi a halin yanzu kenan wanda mata sun shiga yin kasuwanci gadan-gadan wasunsu sun kama aikin yi wasunsu sun kama sana'o'i yadda wasu suke cewa gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah a halin yanzu zaurawa suna gani kamar cewa matan da suke zaune a gida da su suke ƙoƙarin kula da gida wanda aka bar musu ragamar shin za su so su shiga wannan auren su ma su kasance cikin wannan tafiyar? Wasunsu da dama sun ce, gwara su zauna a gidajen iyayensu ko kuma su ɗau hayansu da kansu, suna ci da 'ya'yansu, suna ci da kansu, a maimako su je su zauna, suna tare da miji amma kuma baya ɗaukan ɗawainiyar. Na gayyaci matasa mata waɗanda ko ba su suke fuskantar ire-iren waɗannan matsalolin ba na tabbata suna tare da mata waɗanda suke fuskantar ire-iren wannan matsalolin a kusa da su makwabtansu a kewayensu 'yan uwansu ne ƙawayensu ne duk dai waɗanda na gayyata akwai wacce muka saba gayyatanta a kullum sa'annan kuma akwai sabuwa wacce ita ma ta kasance a halin yanzu wanda za ta gabatar da kanta hajji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. eh to gaskiya a zamanin da muke tafiya yanzu komai ya sauya musamman mu mata masu aiki za ki ga cewa a ƙarshen wata namiji yana zura ido zai ce ke ma za ki tallafa masa ya kamata ke ma ki saka hannu a akan da yake kina aiki to kin ga a zamanin iyayenmu na da ba hakan ba ne za ki ga iyayenmu na da suna sana'o'in hannu suna dai sauran ayyukan ma akwai wanda suka dinga aiki amma maza ba sa zuba musu idanu ba sa saka ido akan abin da suke da shi amma mun tashi kash wannan lokacin komai ya juye wani ma za ki ga cewa a wani gidan mace ce mai yin duka ita ce ke take daukan ɗawainiyar 'ya'yanta za ta biya makaranta za ta yi wannan za ta biya hatta haya wasu matan suna biya to kin ga wannan da me ya kama ka yi aure kana gidan iyayenka za ka yi aure ka tashi ka tafi wani gida ka ce za ka je ka ji daɗi za ka huta sai kuma ka zo ka ga bambancin hakan wanda bai kamata ba wanda bai yi daidai ba domin a gaskiya yanayin da ake tafiya yanzu mazaje ma za ki ga cewa matan da suke nema ko da 'yan mataye ne ko kuma zaurawa za ki ga cewa ana neman mai aiki ko kuma mai sana'a idan har baki da sana'a ba za a aure ki ba domin me sa suna nuna kasawa akan wato nauyin da Allah ya dora musu suna nuna kasawa kan nauyin da Allah ya dora musu to kin ga hakan nan a gaskiya bai yi ba inda ni kan da za mu dinga mu mata mu nemi kungiya ko kuma abin da zai sa za a dinga kira ga wannan yanayi ga sabuwar tafiyan da muke yi ga mazaje da su sauke domin ce makamansu na wannan har za ki ga idan har mace bata ba da kuɗi ba bata taimaka masa ba har sai ya kai ga a samu saɓani a tsakaninsu wanda kuma hakan bai dace ba a wani lokaci ne waɗannan abubuwan suka rikice wanda ragamar komai ya koma ga hannun mata musamman kamar yadda kike cewa yau akwai matar da take biyan haya take biya wa 'ya'yanta makaranta take yin komai wannan mai gidan kuma ya zo ya zauna a cikin wannan gidan da ita wannan matar ce take biya kuma ba wai ba shi da kuɗin biya ba ne kamar yadda kika ce ƙoƙarin suke yi su bar nauyi ga mata to hakan ka iya ba wa mata sha'awa yin aure kamar yadda a da mata suke sha'awar yin aure akan cewa sun san akwai ɗawainiya da ake ɗauke musu baki ɗaya? Na ji za iya ce kamar shekaru goma da suka gabata kenan. Hakan komai ya mata suka kasa ganewa gidajen aure. Domin a gaskiya wasu matan da dama musamman zaurawa. a halin yanzu idan kika duba za ki ga bazawara tana zaurancin ta shekara biyar goma ta ce gwara mata a ce tana zaune a gidansu da a ce tana nan a gidan namiji domin namijin da bai zai tsinana mata komai ba face shi dai yake jira a gare ta to kin ga hakan kuma yana kai ga wasu matan zaki ki gama albashinsu bai kai komai ya bai kai ya kawo ba za ki ga cewa sun shiga wani yanayi da suna son cewa kuma a kodayaushe za ki ga suna haihuwa za su shiga wani yanayin da suna so su masu a ce ga sunan ko kuma a ce 'ya'yansu kai dai suna rayuwa mai inganci to kin ganin shi yasa wasu matan zaurawa suke gwammacewa su zauna a hakan su ce domin duk idan sun shigan ma a waje ita za ta ɗauki ɗawainiyan kanta da na 'ya'yanta to hakan ma idan ta shiga wasu kuma kuma za ki ga cewa idan har tana zaune za ta ce to gara mini a ce na fi son namiji mai gidan kai idan har yana da gidan kai komai zai zo mini da sauki kasancewa su suke biya kamar da na magana a can baya su suke biyan gidan haya a ce idan kana da gidan kai zan iya ɗauki ɗawainiyan ci na da sha da kuma wasu abubuwa to kin ga hakan bai dace ba yawanci kam zaki ga kuma ba sa tambaya ko da an yi cefe ne ke ga mace ta yi girki ta girki na fitan hankali namiji kawai zai zo ya zauna ya ci wanda kuma hakan bai dace ba mu sai yadda musulunci ya karantar da mu idan ka zo ka samu wani abin da baka ajiye ba dole za ka tambaya musamman kamance fini. kike gani mata suke shiga wani yanayi suna gida ɗakin mazajensu suke yawo domin suna son abin duniya ko kuma wasu suna so ba ma abin duniya ba wasu suna son rayuwa ingantacciyar rayuwa suke bukata to kin gani muna dai roƙon Allah Allah ya ya kare mu ya kuma kare mana imanin mu su mazajen da suke irin waɗannan halayyar ɗin ya karkato mana da hankulansu ya dawo daidai kamar iyayenmu a baya ko kuma na ce kakaninmu a baya kuma za ki ga kamar da kika yi maganan cewa wasu mazajen suna aiki a yayin da kake aiki za ki ga cewa an bar matar waje an je ana ɗaukaka na waje an bar matan gida an je ana ɗaukaka matar waje to kin ga waɗannan ɗan abin da suke da shi su matan wajen su ake baimawa ke kuma na mace nan da kike gida da ke da 'ya'ya a sauke miki nauyin komai an san cewa ai ai aure ki an yi miki dewa sai su dinga cewa an rufa miki asiri ai na rufa miki asirin da na aure ki rufin asirin da kai ni nake komai gaskiya bai yi ba gaskiya gara a dinga jan hankula sosai akan yan uwanmu mazaje ya zamana ku ɗauki nauyin da Allah ya ɗora muku. To, ke baki ga cewa ainihi mata su suka jawo wa kansu ire-iren waɗannan matsaloli da ke bugunsu a halin yanzu ba, musamman kamar miji ya ƙaro mace, yanzu ita kuma tana so ta burge miji. ita na biyun da ta shigo saboda a kijinin ita uwar gida za ki gani a yayin da idan miji ya bada kudin shefa ne ita uwar gida tana yin abincinta normal kalilan kamar yadda ya bada kudinsa to amma ita kuma wannan itan da ta zo da yake ba mamaki ko tana aiki ko tana wata sana'ar sai ki gani kuma ta ƙara kuɗi a cikin wannan kudin cefanen da ya bata saboda ta burge miji haka zalika zaki gani akwai mata waɗanda su za su saya wa miji kaya su za su siya mishi kaza su za su siya mishi kaza saboda dai suna kokarin burge wannan mai gidan din baki ga ta wannan bangaren abubuwa suka zo suka lalace mana ba ko dai a'a mun san komin yaya dai a tsakanin ma'aurata akwai kyautatawa ko ba haka ba to amma akwai waɗanda suke saboda ƙoƙarin wa ita uwar gida saboda kar kuma a sake kula da ita ko ba hakan nan ba game da yanayi da mata nake gani kamar suna daga cikin waɗanda wato yau lamarin ya rutsa da su akan cewa su suka nema. kamar yadda kika yi maganan cewa amare wasu idan suka shigo suna so su burge eh, su burge mazajensu suna iya su yi musu cefinin da kayayyaki a gyara komai to kamar hakan ma mata wato uwar gida ma takan yi haka domin ta nuna wa uwar amarya cewa a halin da ake tafiyan nan miji ne ke mata komai bayan kuma ita take yin komai she ya sake ni kan na gani tun lokacin da gaskiya mazaje suka bijiro da zancen ƙarin aure domin kin ga a zamanin da wallahi ana auren biyu amma ba kamar na yanzu ba domin za ki ga yanzu da ake yi auren da ake yi da buri buri shi yake kai ga hakan ki ga yanzu wannan ita amaryan da za a auro mata ta yi shirye-shirye ta sayi kaza ta sayi kaza to ke kanki uwar gida a hakan ke ma kin yi haka to kin ga shi yake kawo musu mutuwan zuciya su mazajin kenan yake kawo mutuwan macewan zuciya domin sun san cewa akwai mata suna fada a kansu mata suna fada a kansu domin eh, eh, eh, ana kishi to kin ga gaskiya wannan ma yakan janyo hakan ki ga namiji ya zama babu zuciya to na ɗauki misali akan namijin da mace ɗaya cilo yake da ita to kin gani a hakan kuma ita ma tana fuskantar wannan waɗannan matsalolin tana fuskantar waɗannan matsalolin wanda a gaskiya hakan kuma matsala ce babba wanda bata sani ba sai ta ce a ai soyayya ne ya zan yi don na riga na haihu da shi mu ne ba mu kibar tarbiyya ne amma ya kamata mu dinga dan jan kafa sun maza shi yake kai ga haka mugun so domin akwai so akwai so mugun so zaki ga cewa ana mace ta nuna tana bala'in son namiji ne har to shi yake kai ga wannan za ta ce ya ah, menene idan na yi ai mijina ne baban 'ya'yana ne ba mu ba amma akwai abin da Allah ya ce dole shi zai yi wannan shi zai yi za ki yi don kina so ba wai domin ba zai yi ba ne za ki yi yawwa a daɗi za ki yi amma rashin daɗi ba za ki ba gaskiya mu muke janyo ma kanmu sosai kuma da kishi da son zuciya da kuma su hangen nesa. ina tare da ainihi matasa mata waɗanda za mu tattauna da su game da wannan lamarin. Today a halin yanzu, malama muna buƙatar ki gabatar da kanki. Suna na matu Zara'u. Gaskiya yau nan kin susa filin da yake mini ƙaiƙayi sosai. Saboda ta ɓangare na kam ina gani yanzu mazaje duk sun bawa mataye nauyi wani ka gana ki ga namiji ya fita bai bar kuɗin ne ba kuma bai san yadda mata za ta yi ba to in ba ta da sana'ar hannu ya za ta yi ta yi wani abin in in ta yi mishi magana shi dai wani ma shi ki ga shi ya iya ya shi ya ce shi bai da shi za ta aika shi ya yi sata ne shi sa yanzu mata suka tashi mata sun yi fishi da neman sana'o'i da yin kasuwa kamar ni a bangare na kamar ni ta shashi na nima na koma makaranta don na koma makaranta domin yau da gobe shi allah ko da shi mai gida yana dan ba da kudin cefane ko da yana dan kokarin shi amma dai ba zai iya yi duka ba domin yanzu maza ma ba sa yi ba sa so ma yi ba sa so ma su yi kana nan namiji bai san ma zai baka kuɗin man shafawa ba bai san gashin ka yadda za ka je ka wanke ba bai san abu ya faru danginka zai dan cire ko da jaka biyu ya baka ba to bai sani ba to in baka da naka ya za ka yi shi dai kai ka ji kunya shi sa yanzu bewan mata sun tashi don nima kaina a tsaye nake da ikon Allah da nima na je koyon sana'a na kuma makarantar koyon sana'a inda ikon Allah da yawan rai she nima kaina nan gaba in iya dafa mishi hannu ke iya taimakon shi in ya so za mu yi hamsin hamsin inda ina da shi zan taimaka a gida in shi ma yana da shi she mu yi so ko saboda yara ko saboda yara ba ma ko saboda namiji ba saboda yaranka ya za ka yi ba za ka iya ka ce wai kana da kuɗi za ka ɓoye ka ga yaranka na wahala ba don maza kam ko maza maza in suka tashi suka fita da safe abin da suka ban maka sun ban maka kai kake na a cikin gida kuma yara ba su san uba ba uwa suka sani yau yaro ya ce ba wannan ba wannan ba wannan shi uwa yake gayawa bai san hanyar tafiya gayawa baban shi ba to misali in ka ka tashi kana da sana'an ka wani abin in ma ba shi ka gaya wa uban in ba za ka yi abi za ka za ka biya wa yaron ka bukata da kasuwanni da neman sana'a gaskiya abu ne mai mahimmanci don yanzu aure ba kamar da ba ne mace ba ta zauna a gida ba ta ce miji zai ba ta ci da sha da sutura ya biya mata duk bukatunta da mazan yau kan ta yi karya shi a cikin ɗari akan samu ko biyu ko uku ko biyu ko uku a jami'una akwai dai masu yi akwai masu kamantawa akwai masu wanda kwata-kwata su kan ma ba su kan ba sa ma kokarin komai malama fatimatu zara na ji a cikin bayananki kin furta cewa kin koma makaranta to a dalilin mai da ya sa kika tsaida wannan makarantar kuma dalilin mai yasa a halin yanzu kika zabura wajen komawa makarantar hajja maimunatu kenan to gaskiyan magana dai shine dama ina makaranta to da na yi aure kuma she na bar karatu akan in ina yi aure zan ci gaba da karatu to ke ma kin san rayuwan aure ina aure she juna biyu da juna biyu kam ba ba ba ba da juna biyu ni da yake in ina da juna biyu ina yawan laulayi da sauran in na ce to da na juna biyu na farko dai na ce zan bari dai in dai na haihu allah ya sauke ni lafiya zan ci gaba da karatu to kana naka kuma allah na nashi lokaci ya shige na haifi yaro ɗanamiji to in muna nan muna nan she na biyu kuma ana nan ana nan dai ana ta kasala ana ta kasala dai she na uku to yanzu da na uku da na uku da na haifi na uku ina nan dai ina nan dai to har ta girma ma tana da shekaru kamar tana da shekara uku hajja mai mulotu shi na ga abin ya yi karfi shi na abin ya yi karfi domin biyan sukun yara sungulan sungulan yara ɗaya biyu naga abu ya yi karfi na ga abu ya yi karfi da yawa na ce kai tun da dai ina da dan takardu na dan soma dai makarantar in ba zan ce ban tafi makaranta ba gagar in ci gaba domin abu ya yi yawa abu ya yi yawa don dama tun farko ina da niyan yi to kima kin san yanayin ma'auratan nan dai kuma da kasala in baka ba da himma ba ba ka taɓa yi ba shi ka ce ya za ka yi da yara ya za ka yi da yara to ni dama ina jira ita iyata na uku ta girma yanzu da yake ta ma ta shiga makaranta to ban da abin da yake rike ni yanzu shi sa na tashi kuma yanzu abu ya yi karfi ne abu ya yi karfi ne ina gani shi kadai ba zai iya ba sai na dafa mishi baya na so ki ba wa mata shawara game da yanayi da suke fuskanta amma kuma suke ci gaba da ba da gudunmawa ta wannan bangaren kin gane suke ci gaba da ba da ba su kuma karfin wajen ci gaba da aikata wannan domin duk yadda za a yi dai suna ci gaba da kokartawan din a haka. eh to gaskiya shawarar da zan ba ma 'yan uwana mata ya kamata mu dinga ba ma kowa kowa ya san matsayinsa. idan har kin yi aure ki san matsayin ki na mata shi ma namijin ya san matsayinsa namiji meye matsayi ya san cewa eh, girki cefe ne ɗaukan nauyin 'ya'yan shi biyan haya duk a kan shi ne kar ya zamana mu dinga nuna shi sa tun bayan na maganan maganan cewa nuna soyayya nuna wato son namiji shi yake kai ga hakan to ba wai kar a so ba za a so amma ya san a san wato yadda za a yi a so namijin kun gane ba to shine nake kira da yan uwana mata a gaskiya mu dinga sanin mu na matan aure za a iya dan taimaka ba wai a ja duka ba amma za a taimaka ba wai a ɗauki nauyin duk a ɗora mana a kai ba za a taimaka kamar da ɗan magi yawwa ɗan mai idan babu idan har kina aiki Allah wace miki ki Wata ran wata rana idan kuma sallah ne zaki ki iya ki dan yi ma mijinki dan surprise kamar da tura suke faɗa ki dan yi masa dan ɗinki wannan ma bai ɓaci ba amma ba ko da yaushe ba ki yi mishi ki ma kanki ki ma 'ya'ya ki biya makaranta bai yi ba mu dinga musam abin nan ya zama na a kodayaushe in namiji ya bar miki wannan ki ce aikin ka ne ba zan yi ba ina ji da muka soma wannan wallahi za su canja sun ga cewa matan din suna son ne suna son a ɗaura musu nauyi shi sa suke yi To masu sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. da Maimunatu da tawagarta. Kafin mu yi tsallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. A yanzu dai za mu garzaya ga hajiya maimuna wacce za ta sanya mana abu a cikin tukunya. Hajiya maimuna gare ki muke. Kamar da muke girke-girke mu na kowane sati yau dai za mu dafa tuwon gwaza da miya mai ruwan goro. Da faransa dai ana kiran shi acu. Acu ana samun irin abincin in ta shashin bamin dan kamaru. to miya dai ana bukatan manja ana bukatan kanwa ana bukatan ganda fatan fatan saniya da aka kaka babbaka aka tafasa shi ya zama ganda ana bukatan nama ana bukatan busasshen kifi ana bukatan eh, janga ana bukatan ganye ganyen kumbi ko ganyen alayyawo ana bukatan tumatu ana bukatan albasa ana bukatan tafannuwa ana bukatan barkono ana bukatan ɗan magin ɗanɗano sannan ana bukatan ganye eh, eh, na gana faɗa ganyen kumbi ko kuma ganyen alayyau to na ta shashin tuwo kuma ana bukatan gwazan da yake na mai kyau ana yi ma da makabu to na gwaza ya fi daɗi bon yanzu ta shashin miya za ki ɗauki naman ki ki wanke da kyau ki yanyanka shi gunduwa-gunduwa da gandan ki yanyanka shi in ba riga an tafasa ganda ba ki hada da nama ki tafasa ki yanyan yanyanka albasa a ciki ki yanyanka albasa ki sa dan gishiri ki bar naman ki a wuta ya tafasa ki sa ruwa ruwan naman inda shi za zo a yi haɗin miyan inda shi miyan eh, ruwan goro da ake kira da hausa miyan ruwan goro Bob, yanzu in kin tafasa naman ki saka a gefe, ganyen eh, kumbin ki kin ga kin yanyanka shi kima kin tafasa shi da kanwa, kin ajiye shi kin matse shi da kyau kin ajiye shi a gefe. Yanzu in kin ajiye shi a gefe, yanzu shi ki zo ki ɗauki su albasa da tumatur da su tafannuwa ki yanyanka shi ki ashin shi ki yanyanka ki yanyanka ki sa a gefe da su bakin tafannuwa su farin eh, bakin masoro da farin masoro shi ma ki nika shi a gefe ki ajiye shi a gefe yanzu sheki zo ki ɗauki tukunya banza tukunya banza da za ki sai ki juye ruwan da kika tafasa naman a ciki ki juye yana da ɗumin shi ki juya cikin tukunya yanzu kina akwai kanwan da kika riga kika jika a kofi kan wanda ya gaji kofi yanzu manjan nan yanzu she kina ɗauka kina ki zuba manja a cikin ruwan nama in kina kaɗa kina zuba kanwa kina kaɗawa kina zuba kanwa kina zuba eh, mai kina kaɗawa kina zuba mai kina zuba kanwa kina kaɗawa akwai wani ganyen da ake kiran shi ebo de provence she ki jefa a ciki kina kaɗa ana sa ganyen ma a cikin kamar zaki wake haka ana sa ganye yanzu kin kaɗa shi kumfa zai kumfa shi ki bar kumfan in ya sauka nama yanzu da kika tafasa yanzu kika tafasa nama shi ki zo ki sa a ciki in kika kifi ma ki wanke kifi da ruwan zafi busheshen kifi in ki wanke shi ma da ruwan dumi yanzu shi ki zo ki saka a ciki shi haɗin shi a ƙasa ake ba a kan wuta ban an ga an tafasa nama an tafasa ganda an tafasa ganye an soya ganye daban ganye da tumatu ake soya da albasa da su citta su tafannuwan da kika riga kika ninnika sai ki saka tukunya ki soya shi daban ki sa mai mai ya dan soma fari sai ki saka kwanjuman ki juya ki sa ganye ki soya ganye na nan daban yanzu wannan eh, miyan ruwan goro eh, sai ki sa naman ki da ganda da su busashen kifi shi ma ki juya shi ki juya shi ki sa gishiri ki saka dan magi ki dandana ki jejjefa barkono barkono ki riga dama kin tafasa kin soya barkono da ganye daban yanzu sai ki zo ki jejje. jefa barkono a ciki miya ya nuna yanzu ta shashin eh, tuwon gwaza yanzu shi ki zo ki wanke gwazan ki kar ki bare shi tukunna kafin ki dafa ki wanke a wanke shi da kyau in ya hasa yanzu sai a tafasa shi a cikin tukunya in an tafasa tukunya yanzu sai ki dauki turmin ki da zaki daka sai kina bare gwaza kina sawa tumi kina bare kin bare duka kin saka a turmi deja kin ga kin tafasa gwazan ki ya nuna da kyau yanzu sai ki zo ki sa turmi ki daka ki daka shi da kyau ki daka ki daka ki daka har ya soma ja yana danko yanzu sai ki zo kina cirewa ki saka tasa kina dan sayar wani ana dan diga dan manja don ya dan ya canja dan kolo ko kuma kai ya manne miki a tabar a turmi ko kuma kar ya manne a tasa sai ki dan diga dan manja ko kuma man gyada yanzu sai ki zo ki dresse ki saka a falankate ki yi rami a tsaki yanzu sai ki zuba miya ganye kuma ki saka a gefe to gashi nan yau dai mun yi eh, acu da faransanci da hausa kuma tuwon tuwon gwaza da miyan mai ruwan goro da haka muke kira to sai wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya. To ma sauraron mu laifin daɗi ƙarewa a nan da muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Laifin daɗi ƙarewa kuma a nan za mu ja labulen shirin a yau. a madadin ta sadu da dokacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc